na bana bakwai a wannan mako dandali ya leƙa jihar Zamfara sannan ya wuce Kebbi muka kuma dire a Nasarawa. Ya take ne matasa? sunana dai abdulwahabu abubakar galadima daga ina daga jihar kebbi a karamar hukumar zuru to gaya mun kalmar ta kuma ji to mu dai ta mu maziga in gaji mun ce mutum maziga to za a ma ba daɗi kenan kamar me kenan makaryaci ko kwami yana shiga cikin kalmar ƙarya din in mutum ya wata magana wadda ake ganin ba yadda zai ta za ta ji ce masga eh, ya yi kana kuma iya jin mutum ya zo irin yaro ya ma dai abin da bai dace ba eh. ka eh daga cikin zan ka to za ka lalata kenan za ka mana bugun da zai zai ji ba daɗi. Zai kai ba daɗi. Eh. Yanzu misali idan matasa a majalisa a nan kuna majalisa sai ga tsameliyar budurwa za ta wuce ya kuke cewa eh, junan ku. Wata cika nan. Eh, ga wata cika nan. Wato ta yi kenan wani ya je ya yaba. Ta kai makura. to suna na dai da nasiru daga ina maradin jihar zamfara da ba kalma mu dai kin san muna cikin banza bakwai ne eh kuna cikin banza bakwai haka to dai muna amfani da irin kalma kwana biyu haka kwana biyu eh ke ga mun ba hauce ce kwana biyu to akwai magana kenan ba wai kwana ɗaya yau kenan a sakwata idan aka ce kwana biyu akwai labari kenan to ita wannan kalmar tsakanin matasa ne kadai ake yin ta ko eh gaskiya ta yawa tsakanin matasa yau suna mas'udin daji daga lafiya jihar Nasarawa. Gaya mana sabo kalmar taku mu ji. Yawa sai cin abinci da rana. Me cin abinci da rana yake nufi? Amfanin sa abin kunya. Da rana kenan yana nufin abin kunya. Mutum ya abin kunya? Eh tabbas. To malam Jarmai da fatan shirmu na bana bakwai ya kawo ta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.